This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na asubahin yau yau asabar 28 ga watan maris da fatar an wayi gari lafiya Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Salihu Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin. a yadda rage 'yan sa'o'i a fara bude tashoshin zaɓe a najeriya 'yan najeriya da ke zaune a yankin kudu maso yammacin ƙasar musamman birnin lagos na ci gaba da nuna gamsuwa da shirin hukumar zaɓe ta inec wajen gudanar da wannan zaɓe da ke ganin haske game da wasu abubuwan da ya kamata a kula a zaɓen na yau kwamishinan hukumar zaɓe a jihar adama alhaji baba abba yusuf ya ce a wannan karon za ma yi amfani da katin zaɓe mai launin ja wajen zaɓen shugaban ƙasa. yanzu muna tare da kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar borno wato mr samuel usman madaki za ka bayyana mana game da shirye-shiryen da kuke na gudanar da zaɓe Allah ya dare gari ya waye yau take zaɓe a Najeriya ranar da ta kasance mai muhimmancin gaske a tarihin siyasa da demokuraɗiyyar ƙasar. saboda haka za mu jingina dukkan shirye-shiryen da muka saba kawo muku a daidai wannan lokaci domin ba da karfi kan harkokin zaben kafin mu kai ga haka ga halin da duniya ta waye gari jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyar rundunar sojojin najeriya ta ba da sanarwa kwato garin goza gari na ƙarshe da ke hannun kungiyar boko haram a yankin arewa maso gabashin ƙasar. kasar Kwato garin Goza dai ya zo ne daidai jajiberin zaben kasar da za a fara yau dinnan da safe. Sanarwar da rundunar ta fitar ta ce sojoji sun kwace garin ne jiya Juma'a da safe inda suka yi ragaraga da hedkwatar 'yan ta'addan. A garin ne 'yan Boko Haram din suka yi ikirarin kafa tasu daular kusan watanni takwas da suka shige. Rundunar ta ce za ta ba da ƙarin bayanai nan gaba. To sai dai jami'an leƙen asirin Amurka suna gargaɗin a yi takatsantsan a kan ikirarin sojojin Najeriya. Sun ce ko da ma an fatattaki 'yan Boko Haram ɗin suna iya janyewa na ɗan wani lokaci kana daga baya su dawo su yi mummunan barna kamar yadda suka saba yi. Jami'an leƙen asirin na Amurka sun shaidawa murar Amurka cewa ƙungiyar Boko Haram takan yi amfani da dabarar janyewa daga wurin da ta ga ana son a ci mata a yi mata rauni daga baya ta sake dawowa da mugun hari wani zubin ma tana yin shiru har na watanni ko makonni kaɗan kafin ta sake dawowa da sabon hari na kashe-kashe da kone-kone tamkar tana hushe fushinta ne a can ƙasar somaliya kuma mayakan ƙungiyar al-shabab sun kai hari kan wani otal da ke mogadishu babban birnin kasar ta somaliya sun kashe akalla mutane tara da suka hada da wani jakadan kasar shaidun gani da ido sun ce hararen na jiya juma'a akan otal mai suna makal rama sun fara ne da tayar da bom kafin 'yan bidiga guda biyar su kutsa cikin otal ɗin gure hajj hassan wanda ya kasance ɗaya daga cikin masu hotel ɗin kuma manajan hotel ɗin ya ce 'yan bindiga su yi amfani da kofar baya inda suka tayar da bom kafin su kwace hotel ɗin daga waɗanda suke ciki a wasu dakarun gwamnatin ƙasar ta somalia na musamman da ake kira gashan sun shiga hotel ɗin domin farautar 'yan bindiga wani jami'in asibitin birnin mogadishu da ake kira medina ya shaidawa murai amurka sashen somaliya cewa jakadan somalia na kasar switzerland yusuf muhammad ismail bari-bari an kawo shi asibitin da mugun rauni amma daga bisani kuma sai rai ya halinsa to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka mahukuntan kasar saliyo sun sun faɗa wa 'yan kasar su zauna gidajensu a ƙarshen wannan makon mahukuntan za su ɗauki wannan matakin ne a ƙoƙarin da suke yi domin dakile yaɗuwar annobar ebola wadda tuni ta lakume rayuka dubu uku a ƙasar sanarwar ta gwamnatin ƙasar ta ce za a hana mutane fita daga gidajensu yau juma'a har zuwa ranar lahadi da yamma yayin da mutane ke cikin gidajensu ma'aikatan kiwon lafiya za su bi gida-gida suna zaƙulo mutanen da ke ɗauke da ƙwayar cutar za su kuma yi amfani da zarafin da suka samu su wayar da kawunan mutane akan yadda za su hana ƙwayar cutar yaduwa. afra palo conte shugaban cibiyar da ke yaƙi da yaduwar cutar ebola ya gaya wa manema labarai cewa ma'aikatan kiwon lafiya ba za su amince da duk wanda ya ki ba su haɗin kai ba cutar ebola ta kama kimanin mutane dubu goma sha biyu a duk faɗin ƙasar saliyo wannan adadin ya fi na kowace ƙasa a yankin afirka ta yamma ko da yake an samu raguwar yaduwar cutar 'yan watannin nan da suka gabata amma kwana-kwanan nan aka samu sabbin kamu talatin da uku a wajejen birnin freetown babban birnin kasar da arewacin kasar da ke kusa da iyaka da kasar gini a can ƙasar gini dai har yanzu ana ci gaba da samun sabbin kamu yayin da cutar ta kusa barin ƙasar liberia gaba daya domin cikin watannin nan mutum ɗaya kawai ne aka kawo rahoton cewa ya kamu da cutar a can ƙasar yaman kuma janar ahmed aseri kakakin dakarun saudiya ya ce mayakan saman ƙasarsa za su ci gaba da kai hare-hare a kan 'yan tawayen huthi 'yan shiya saboda kare gwamnatin ƙasar yemen janaral din ya faɗa haka ne jiya juma yayin da yake kare manufar ƙasarsa dangane da kai hare-haren a cikin ƙasar yemen shi ma jakadan saudiya da ke nan ƙasar amurka abdul al ya ce nufin ƙasarsu ne ta tarwatsar da duk masu tsatsoron ra'ayi daga kama madafin iko a ƙasar yemen haka ma jiya juma jiragen ruwan yakin ƙasashen saudiya da masar sun nufi yankin bab al-mandab a gabar tekun yemen da ke da mahimmanci babu almandar hanya yana da hanyar ruwa ce da ta jibanci tsaron ƙasar masar ita ce hanyar da jiragen ruwa ke bi suna shiga tekun baharum da suez canal saudi saudiya ta auna hare-harenta ne na jiya a a kan sansanonin 'yan tawayen huthi da suke kusa da babban birnin kasar wato sana'a banda birnin saudiya ma ta kai hare-hare a yankin sa'ada da ke arewacin kasar inda huti suka fi yawa to sai dai mazauna garin shakra mai tashar jiragen ruwa sun shaidawa kamfanin labarai na reuta cewa 'yan huti sun kwace garin fadar white house ta ce ta shugaban amurka ya kira sarkin saudiya salman yana jaddada goyon bayansa da matakan da kasar ta dauka a kan 'yan tawayen huti a kasar yemen sosai dai shugaban ya kara da cewa shi da sarkin sun amince a cimma sulhu ta hanyar tattaunawa da diplomasiya da ƙarshe faransa a can ƙasar faransa matukin jirgin german ɗin nan da ake kira german wings da ya hallaka fasinjoji 150 a tsaunukan ƙasar faransa bai kamata ya yi aiki ba ranar da ya tuka jirgin domin likitoci sun ba shi hutu sabili da rashin lafiya likitoci sun ba shi hutu domin akwai alamar ba shi da lafiya amma sai ya ɓoye rashin lafiyar ta sasa in ji masu ɗaukaka ƙara na ƙasar jamus jiya juma'a labaran duniya kenan kuka saurara. haka yake lokacin abu aka ce a yi shi ba tare da wata wata bari mu nufi Najeriya inda ake harama zaɓe mu kuma fara yada zango a birnin Iko ga wakilin mu baban gida Jibril. A yanda rage 'yan sa'o'i a fara buɗe tashoshin zaɓe a Najeriya, 'yan Najeriya da ke zaune a yankin kudu maso yammacin kasar musamman birnin Legas na ci gaba da nuna gamsuwa da shirin hukumar zaɓe ta INEC wajen gudanar da wannan zaɓe. tuni dai hukumar zaɓe rashin jihar lagos ta tura kayan aiki zuwa wasu kananan hukumomin jihar tare da ma'aikata da za su gudanar da shirin aikin zaben na yau asabar 28 haka su ma rundunar sojoji da na 'yan sanda da jami'an tsaron farin kaya da na civil defense su sun sha ɗamara tare da fara tabbatar da tsaro a hukumar zaɓe ta ƙasa da ke nan Legas. A jawabinsa ga al'ummar jihar ta Legas, gwamna Babatun Fashola ya yi kiran samun zaman lafiya a lokacin wannan zaɓe. Sai dai kuma duk da wannan kiran an samu tashin hankali a tsakanin wasu gungun 'yan daba a unguwar Mushin kamar da wannan malami da ya shaida lamarin ya shaida mani. A Mishi Market, na je Mishi sai na ga mutane da na aza kamar rabon kuɗi ne ake na 'yan siyasa to a wasu mutum biyu ne cikin dambo aka sassare guda an sare mai cinya guda an sare mai hannu na ga dai jini ne ta zuba da an sabko su bakin hanya an tara gosulo na zama mota ce ta faɗi kaga alamun faɗa ne na 'yan siyasa eh, a ah, yi faɗa ne na 'yan siyasa to ba ga 'yan sanda wurin ba ba ga 'yan sanda ba ba 'yan sanda ba soja ko da yake wasu mazauna birnin lagos sun fice domin fargaban abin da zai faru wasu kuwa da nazanta da su sun ce suna nan daram kuma sun gamsu da tsarin zaben da farko dai ga malam isa mani a alhamdulillahi gaskiya a yanzu mun shirya mu zaɓe kawai muna jiran lokaci ya yi mu fito mu kaɗa ƙuri'an mu bakin gwalgwado to ita hukumar zaɓe ba kun gamsu da yadda take nata shirin a gaskiya mun gamsu da yadda hukumar zaɓe take nata shirin saboda idan idan muka duba ga yadda muka je muka ga yadda suka yi tsarin su gaskiya wurin sun sa matakan tsaro kuma duka didiyar suka yi alhamdulillah muna ganin alhamdulillah akwai tsarin yayi nasara shi kuwa bangaren sa alhaji lawal kira ga masu zaɓe da su kasance masu zaman lafiya mun shirya kuma muna godiya ga allah da ya kawo mu wannan lokaci lokacin da muke ta saurare allah ya kawo mana allah ya kawo shi ina mai kira ga yan uwana hausawa mutanen arewa da don allah dan annabi mu bada haɗin kai mu taimaka mu kanmu mun dai ga abubuwan da ke gudana a ƙasar nan allah ubangiji ya taimaka mana to a wasu 'yan arewa sun koma gida ku ba kuma kuna nan ba ku fuskanta wani nuna wariya ko bambanci haka a alhamdulillah alhamdulillah gaskiya muna godiya ga Allah muna godiya ga yarabawan jihar Legas suna taimaka mana gaskiya kuma ga yadda suke nuna mana gaskiya ba magana kabilanci insha Allah. Rahotanni daga wasu jihohi na yankin yammacin Najeriya dai na nuna cewa shirye-shiryen zaben ya kankama in banda wasu 'yan matsaloli da ba za a rasa ba. Baban ya jibrin boa Hausa daga Legas a Najeriya. ka 'yancinka, 'yancinka, 'yancinka. Ka kula kada ka sayar da katin zaben ka. idan baka fita zaɓe ba kada ka yi ƙorafi idan lamura suka lalace a harkokin mulki. Ka sani, ka tana iya sauya alƙiblar mulki a Najeriya. A guji tashin hankali bayan zaɓe. Ci gaban Najeriya da kasance wata tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Haki ne da ya rataya a wuyan kowane ɗan Najeriya. A yi zaɓe lafiya. Daga murya Amurka. Duniya tafin hannunku. sai kuma jihar adamawa inda wakilin ibrahim abdulaziz ya ji cewa da ke ganin haske game da wasu abubuwan da ya kamata a kula a zaben na yau kwamishinan hukumar zaɓe a jihar adama alhaji baba abba yusuf ya ce a wannan karon za ma yi amfani da katin zaɓe mai launin ja wajen zaɓen shugaban ƙasa kana kuma kati mai launin baki shine na 'yan majalisar dattawa yayin da kuma kati mai launin kore na 'yan majalisar wakilai batun da ya ce dole ne jama'a su kula muna da akutuna guda uku ja baki da kore ja na shugaban kasa baki na senator green kore na 'yan majalisa tarayya ballot paper nasu kuma yana tare da kowane akwati na shugaban kasa ya da akwatin shi ja ne ballot paper na kuma ja ne na senators akwatin su baki ne ballot paper kuma baki ne na majalisar tarayya akwatin su kore ne kuma ballot papers nasu kore ne su ma dai hukumomin tsaro sun buƙaci jama'a ne da a sa ido sosai ga waɗanda ke zuwa rumfunan zaben kana kuma a kaucewa zuwa da jaka ko makami Desbe Hotman Abubakar da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar Adama ya yi ƙarin haske. Zuwa wajen zaɓe bai kamata ka tafi da wani abu ba musamman cikin wannan lokacin ake cikin zaman zulumi na wato ma'ana na batun maganar tsaro ɗin nan. Ya kamata a ce ka tafi daga kai sai kai sai katinka illa katinka inda wani abin da za ka rike wuce ka ce ka rike kama ko da ruwan sha ba amma musamman mutum ya rike jaka ko wani eh, makami kamar adda sanda da wani abin da zai kawo kama mutane illa wajen doka ba ta da wannan ba daga kai sai kai ba ne kurin na rana daya so bai kamata a ce an tafi da wani abin da zai kawo tashin hankali a wajen ba su ma dai shugabannin addini na mayin kira ne ga jama'a da su fito su gudanar da zaben cikin lumana kamar yadda wannan mai bisharan ke cewa sunana tom garba muna kiran jama'a gaba daya adama kauye da birni da a fito a kada zaɓe to ina kiran jama'a gaba daya a guji abin da zai sa wannan zaɓe zai zama da rikici a guji abin da zai sa wannan kasa ta mu za ta to uh, wani kufayi saboda yaƙi ko kuma saboda wani tare zaune tsaye. Shi ko Alhaji Gambojika na kungiyar jama'atin Nasiru Islam ya ma zargi wasu 'yan siyasa ne da cewa. 'Yan siyasa su daina sun yi kokari wannan siyasa din sun sa shi sun razanar da jama'a kamar za a yi tashin duniya alhali kuma zaɓe ne ba yaƙi ba ne to don haka wannan abun da suka yi ba su kyauta ba muna kira a gare su tunda wannan kusan karewa su tabbata cewa idan an ba da sakamakon zaɓe kuma ba za su tsoratar da mutane kamar yadda ake tsoratarwa a yanzu ba. To sai dai kuma nasu tsokacin kakakin majalisar kuhin jihar Adama Honorable Ahmadu Umar Fintiri ya ma shawarci al'umman jihar ne da cewa. Mu fita cikin lumana da kwanciyar hankali mu yi zaɓe shugabannin da za su kai mu gaba nan da shekara hudu kuma Allah ubangiji ya bamu nasara wani sabon salo a zaben na yau kuwa shine ma cewa wannan ne karon farko da yan gudun hijira a Najeriya za su fito su kada ƙuri'unsu a cibiyar wucin gadi maimakon garuruwan su na asali Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na mura Amurka daga Yola a Najeriya Kuri'arka 'yancinka, 'yancinka, 'yancinka. Ka kula, kada ka sayar da katin ka. Idan baka fita zaɓe ba, kada ka yi korafi idan lamura suka lalace a harkokin mulki. Ka sani, ka tana iya sauya alƙiblar mulki a Najeriya. A guji tashin hankali bayan zaɓe. Ci gaban Najeriya da kasancewar ta tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Haki ne da ya rataya wuyan kowane ɗan Najeriya. A yi zaɓe lafiya. To, babu inda batun 'yan gudun hijiran nan ya fi tasiri a harkokin zaɓe kamar jihar Borno. inda wakilin Haruna Dauda biyu ya nemi jin irin tanadin da hukumar zaɓe ta yi domin ganin ba a bar waɗannan mutane a baya ba. yanzu muna tare da kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar borno wato mr samuel usman madaki za ka bayyana mana game da shirye-shiryen da kuke na gudanar da zaɓe mun gama shirye-shirye sab muna jira yadda za a fita gobe a yi zabe domin me mun samo ke waɗanda suke da ana ce da su sensitive materials wanda su ne su zama suna da muhimmanci kuma ajiye su ko ajiyan su ya danganci a kai su santa ba haka kuma ya tabata kuma wannan duk an samu su to ranka kamar batun yan gudun hijira akwai su a nan jiha wanda za su yi wannan zabe kuma akwai su kamar su nawa ne wanda za su gudanar da wannan zabe gaskiya akwai yan gudun hijira kuma cikin eh, eh, jihar arewa maso gaba wanda abin ya fi shafa duka borno state ne eh, a cikin yan gudun hijira da muke da su ana da camps guda ko kuma wurin da aka ajiye su kuma guda goma sha shida a cikin waɗannan wurare kuma muna da mutane kusan dubu saba'in da yan kai waɗanda suna kam banda wannan kuma akwai waɗanda suna cikin gari nan suna tare da yan uwansu ko kuma abokanai waɗanda sun ba su mafaka eh, su zauna tare da su turan kaɗai kamar ƙananan hukumomi nawa ne za su yi zaɓe a wanda za su gudanar a cikin garin maiduguri ganin cewa ko ƙananan hukumomi da zaka suna cikin garin maiduguri saboda matsalan tsaro bisa ga zagaya da kuma ah, wuraren da muka gani mun ga cewa akwai Uh, local government guda goma sha shida a wannan gari so kusan dubu saba'in da yan kai to adadin mutane za su yi zaɓe a borno gaba ɗaya guda nawa ne waɗanda za su yi zaɓe a borno sun yawa a yanzu dai muriga muraba katunan zaɓe kusan miliyan guda da dari hudu da goma sha bakwai da saba'in da dari bakwai da hamsin miliyan guda dubu dari hudu da sha bakwai da dari bakwai da hamsin. Tama guda nawa ake sa ran za ku kawo. Waɗanda muriga. mun rijista da nasu a cikin wannan jiha sun kai miliyan guda da dubu dari takwas da talatin da takwas da dari biyar da goma sha hudu. to ko da ba samu nasu ba kenan ya su menene makomar su ganin cewa wannan bayanin naka akwai wanda har yanzu bai iso ba a gaskiya muna da katunan da muna jiran a kawo mana kusan dubu goma sha takwas da yan kai yadda nake magana an tabbata min cewa za a yi kokare a dafa waɗannan cikin na'urar da suke a nan in aka gama printing za a aiko mana amma mai yiwuwa in ba su samu ba dokan shine duk wanda baya da eh, katin zabe na dindindin ba zai shiga wurin zabe ba wuraren eh, zabukan da muke da su suna nan kusan dubu uku ne da yan kai so kadiri da muka samu suna nan isace da za su wadatar da wuraren da muke da suna zabe Shugaban hukumar zaɓe na jihar Jigawa Alhaji Usman Kore a hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Thank you very much. The world is wise. To a fannin harkokin tsaro kuma, rundunar 'yan sandan Najeriya ta musanta rahotannin da ake yayatawa cewa an hana iyalansu fita kada kuri'a idan rumfunan zaɓe na dab da barikokinsu. Ga kakakin rundunar 'yan sandan a hirarsu da wakiliyanmu Madina Dauda. That's not true. The website of the Nigerian Police Force is www npf.gov.ng. CSP Abayomi ya ce wannan labari babu gaskiya a cikin shi ga lambar adireshinmu na yanar gizo www.npf.gov.ng. Dukkan wata sanarwa da muka fitar za ki samu a wannan adireshin. Muna YouTube, muna Facebook, mu ba mu fitar da wata sanarwa ta daban ba, kuma muna ƙoƙarin taka rawa a yanar gizo. To me kuka ce a sanarwar ku ta ƙarshe? inda aka ce su feto janar na 'yan sandan Najeriya Suleiman Abba ya yi wa mutane gargaɗi cewa in sun kaɗa ƙuri'arsu su bar wurin zaben kar su tsaya su ce za su tsare balle har su raka ƙuri'ar. Sai a Abayomi ya ce. What the Inspector General of Police has done is to give an advice based on um, his responsibility as um, the chief of police in Nigeria. Abin da Sufeto janar na 'yan sanda ya yi shine ba da shawara a matsayinsa na shugaban masu ba da tsaro a ƙasa, kuma ya samu hurumin yin haka ne a dokar zaɓe kashi 129 ƙaramar kashi na ɗaya da ya ce idan mutum ya kaɗa ƙuri'arsa ya bar wurin kaɗa ƙuri'ar da tsawon ƙafa 300. za mu yadda a tsaya in dai ba za a samu tashin hankali ba. A wani labari makamancin wannan, shugaban tawagar sa ido ta kungiyar haɗin kan Afirka, Profesa Emma Soya, ya tofa albarkacin bakinsa game da shirin zaben kamar haka. Nigeria seems to be prepared. We, we think the environment is going to hold for uh, the elections uh, that are scheduled uh, to take place this weekend. Emma Soya ya ce, daga abin da ni da 'yan uwana muka gani, najeriya ta shirya tsaf domin yin wannan zaɓe madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to yayin da ake shirin fita kada kuri'a nan da 'yan mintoci ko kuma sa'o'i akwai abubuwan da ya kamata ka sani idan har yanzu akwai shakku a ka dangane da sabon tsarin zaben da za a yi amfani da shi karan farko a najeriya sai ka gyara zama domin jin wannan bayani mai kada kuri'a in ya zo a ranar nan da farko zai je wannan rijista da muka sanya ko muka baza kolinta ya duba sunansa tabbatar ya fito ya kuma duba ga an idan lamba lamba aka bi shine lamba na kuma bayan wannan ma idan sunayen sun fito da tsari na abcd wanda muke sa alphabetical arrangement sai duba ala da a ne ko da b ne da wannan zai fara yi idan ya yi wannan bayan ya ja duba sunansa abin da zai kawai in ya zo sai ya hau layi ya tsaya to idan karfe takwas ta yi shi wannan mataimakin firsarin ofisa na uku sai gayyaci waɗannan mutane na kan layi ɗaya bayan ɗaya cewa za a fara kirkishin ya fara kiransu ɗaya bayan ɗaya shi za su fara samu na farko da yake gaba zai kawo kansa daidai idan karfe takwas na sun za a fara kirkishin ya zo wurin mataimakin firsarin eh, ofisa na uku nan abin da ya masa ya duba katin wannan mai kaɗa ƙuri'a na rijista daga cewa na wannan tashar zaben ne ko wani tashar zaben bane idan na tashi zaben ne sai ya koma kan layi ya tsaya a layi kuma zai ci gaba sai na biyu ya taho shi ma idan na biyu ya zo shi ma zai zo gurin wannan da turan zaɓe na gurin shi ma nan ya sakin ɗin katin sai ga nan gurin ne da haka sai ya tabbatar da cewa duk wanda yake wannan gurin ya zo nan da ya kaɗa guda na wannan ne daga nan in ya tabbatar kai ɗan wannan eh, katin ka na wannan rijista ne zai sa ka alayi zai sake tura ku ɗaya bayan ɗaya zuwa ga mataimakin isarin hausa na shi kuma bayan ya ya ga katin ka na nan ne kai ma a nan kamata ka kaɗa ƙuri'a sai tura ka gurin mataimakin isarin hausa na ɗaya shi kuma na ɗayan nan a nan abin da zai yi shi ma ya duba katin wannan mai kaɗa ƙuri'a ya duba fuskarsa kuma ya duba bayanan da suke jiki ya tabbatar cewa shi ne ba kure ya ɗauko na wani ba idan ya gama masa ya tabbatar ya gamsu cewa shi ne mai shi sai kuma wannan mataimakin firsayin hausa na ɗaya ɗin shi ne dama mai riƙe da kadin rida sai karɓi katin sai matin ɗinta sai kara ta jikin kadin rida daga baya inda ita kadin rida ta samu wannan na'urar za ta ba da bayanai na shi wannan mai kaɗa ƙuri'a hotonsa zai fito a jiki kuma duk bayanai na cewa jiharsa daukar gamman ɗinsa ward ɗinsa unit ɗinsa wato wannan duk za su fito duk bayanan da jikin katinsa za su fito idan suka fito ya tabbatar a nan cewa katin na mutumin ne shi ne kada ƙuri'a na biyu kuma ya tabbatar katin na inec ne na uku kuma na wannan tashar ne daga nan ya wannan sai kuma ya umarci shi ne kada ƙuri'a ya ɗora ɗan yatsarsa akan na'ura ya ɗora ɗan yatsar na na'uran da zai yi shi ne zai tabbatar cewa eh katin nasa ne 'yan takarar nan dai da suke neman kuri'unku suna kuma neman goyon bayanku kamar yadda suke cewa. Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'umma Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We must avoid Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned. Both... Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan to me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da allah mai maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce yamu taimana daɗi amma mu barge na ramin mu sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Ya taɓe nan, sararin nan, ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. gina ramin mugunta. To da fatan za a yi zaɓe lafiya kafin mu karkare ga takaitattun labarai. rundunar sojojin Najeriya ta bada sanarwar kwato garin Goza da ke hannun kungiyar Boko Haram daga jihar Borno. Mayakan kungiyar al shabab sun kai hari kan wani otel da ke magadishu babban birnin kasar Somalia inda suka kashe mutane tara. Mahukuntar kasar Saliyo sun faɗa 'yan kasar su zauna gidajensu a ƙarshen wannan makon daga Juma'a har zuwa yammacin Lahadi domin zakulo duk waɗanda suke ɗauke da ƙwayar cutar ebola matukin jirgin nan na german wings da ya hallaka fasinjoji 150 a tsaunukan ƙasar faransa bai kamata ya tuka jirgin ba ranar da ya tukin domin an ba shi hutun rashin lafiya likitoci sun ba shi hutu domin akwai alamar ba shi da lafiya amma sai ya ɓoye rashin lafiyar tasa in ji masu ɗaukaka ƙara na ƙasar jamus ya shiga tukin jirgi bincike da aka gudanar a gidajen da andres eh, lubitz ɗan shekara 27 da haihuwa yake zama a wasu birane biyu an gano takardun da likitoci suka bashi har da wadda ta bashi hutu masu ɗaukar ƙara sun ce sun samu takardun bayanai daga likitoci da suka suka tabbata yana da damuwar kamar damuwar taɓar hankali kuma sun bashi magunguna da suka dace ko rana goma ga wannan watan sai da ga wani likita ka yanzu dai jami'an ƙasar faransa sun tabbatar da samun gaɓoɓin mutane kusan 600 a wajen da jirgin ya faɗi babu gangar jiki ɗaya da aka samu a wurin da aka ga baraguzan jirgin To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirin mu na hantsi lokacin da za mu zaga mazaɓu domin bayyana muku abin da ke wakana yayin da kuke haramar fita kaɗa kuri'u. Za ku kuma ji wani cikas da hukumar zaben jihar Jigawa ta gamu da shi da ya sa ala tilas ta ɗage zaben 'yan majalisar wakilai na jihar har sai yadda hali ya yi. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman salihu garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da har hada shiri da ba da umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri sai kuma zuwa anjima idan allah ya nuna mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.